da tafi kowace albarka da amfani ga ɗan adam suka ce ita ce sana'ar noma noma ɗin nan shine wanda za a haƙa ƙasa a binne iri ya tsiro ko a yanko wani ganye ko wani tsiro a dasa shi ya zama tsiro ko ya zama bishiya a amfana da ganyensa a amfana da itacensa a amfana da 'ya'yansa 'ya'yan ma a amfana da ƙwallonsu a amfana da ɓawonsu ganyen a amfana da shi a wajen ɗan adam da dabbobi ciyawar da ba a so ma a amfana da ita wadda za a nome sannan kuma bayan an noma duk abin da aka samu na amfani a ɓare abin ciki bawon da dusan shi ma ya yi amfani ga wasu halittun na Allah da aka gama amfani da shi aka zubar ko aka ci ya zama kashi ma ya yi amfani wa ƙasa ko ya yi amfani wa waɗansu halittu aka ce babu abin da yake amfanar ɗan adam da halittun duniya kamar noma don haka sai suka ce noma ita ce sana'ar da tafi kowace albarka da daraja a wurin Allah